وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم وسع البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاكي هدوا دكو أولنا ساتيا ترانا لهدي wanda yake hudu ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023 wannan kuma shine darasinmu na biyu a wannan majalisi na karatun tafsirin mata da ke gudana a wannan masallaci na ummuna hawa'u a nan unguwar doma da ke jihar gombe a jiya mun karanta abin da ya shafi fanaloli da daraja na suratul fatiha wanda muka amfana daga abin da muka ji na daga hadisai da makamantansu a yau insha Allah ta'ala za mu fara farkon suratul fatiha din zuwa abin da ya tawaka a gare mu insha Allah ta'ala da aka arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين a wannan karatu na farko da ya mana mun ja fara daga uzu billahi minash shaitanir rajim ma'ana ina neman tsarin Allah daga shaidan wanda yake korarre daga rahamar Allah faɗin wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani umarni ne da Allah ya yi ma dukkan wanda ya karanta alƙur'ani ya fara neman tsari daga shaidan domin ya faɗa a cikin suratul a'raf aya ta 199 yake cewa kulil afwa wa'mur bil urfi خذ الأهو واعمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان نزغ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نعم فدن الله تعالى karki yafiya ya zamto ɗabi'arka idan an maka ba daidai ba ka rinka yafe ma mutane sannan kuma ka rinka yin umarni da abin da Allah ta'ala yake so na shari'a kyawawa waɗanda suke kai mutum zuwa da rahmar Allah idan kuma mutane sun maka wauta domin dole in kana rayuwa cikin mutane sai hakan ya faru idan wani ya maka wauta to ka kau da kai daga gare shi kai ma kar karama da wauta din saboda kowa yana kyauta da irin abin da yake da shi ne don haka nan Allah ta'ala kuma ya ce idan shaidan ya fizge ka wani irin fizga da ya kai ka zuwa ga sakon Allah to a yayin da ka tuna kai gaggawan neman tsari daga Allah fasta'iz billahi min ash billah ka nemi tsari daga Allah ya kare ka daga shaidan kun ga wannan umarni ne dan isti'aza a daidai wannan ga Allah ta'ala ce innahu lalle shi Allah sami'un meji ne alimun kuma masani ne wannan ita ce shine wuri na farko da Allah ta'ala ya ambaci isti'aza sai kuma wuri na biyu yana cikin suratul mu'minun aya ta 96 inda Allah ta'ala ya ce idfa billati hiya ahsanu idfa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a na'am idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذ بالتي هي أعقل السيئة نحن أعلم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون الله تعالى ce: wato ka tunkuɗe abin da yake mummuna da kyakkyawa idan kai an maka mummuna to karama da kyakkyawa da sannu makiyinka zai zama surukinka dukkan mutumin da kaga an yi rikici wane da wane to kowa ya so a yi amma idan mutum ɗaya zai ta kai ɗaya yana kau da kai yana kawaici yana haƙuri to sai an wayi gari shi wancan mai neman fitinar ya rasa inda zai sa kan shi to daga cikin umarnin da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummansa wannan yana ciki ka rinka mai da mummuna da kyakkyawa Allah ta'ala ce mu mun san abin da suke siffantawa na mayagun al'amura da suke so su yi maka na cutarwa amma ma'ana ka kwantar da hankalinka kana da Allah wanda ko yake da Allah ba shi da nadama wanda yake da Allah ba shi da bakin ciki sai Allah ta'ala ce kuma ka ce ubangiji ina neman tsarinka daga tizge-tizge ma'ana da ruɗi irin na shaitan wa ta rabbi an yahdurun kuma Allah ina neman tsarinka akan shaitanu su halarto mun ko su cin mani wannan shine na guri na biyu da Allah ta'ala ya magana akan neman tsari wato isti'aza da muke magana akan ta sai wuri na uku yana cikin suratul fussilat da Allah ta'ala ce idfa billati hiya ahsanu billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim Allah ta'ala ce ka maida wato abinda aka yi maka na mummuna ka ba da tukuicin sa da kyakkyawan aiki kamar yadda annabin mu sallallahu alaihi wa sallam muka ga haka a cikin rayuwarsa akwai wani yaro da yahude ne ba musulmi bane yake zuwa ya masa aiki ko ya masa hidima ko yake makwabtaka da shi wata ranar sai ya rashin lafiya da ya rashin lafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba na ganin sa aka ce ai ciwo na can ya kwantar da shi ko tashi baya yi sai ya nemi wasu daga cikin manyan sahabbansa irin sayyidina Abubakar da Umar yace ku zo ku raka ni in je in gaishe shi kun ga bai hude kuma yahudawa kun san irin cutar wanda suka yi ma'anar sallallahu alaihi sallam wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam" da ya je gaishe shi sai ya zauna a kusa da kai sai ya kalle shi da ya kalle shi ga alaman wannan ciwo kamar fa ba da tashi ba sai ya ce da yaron nan asli ka musulunta idan yaron ya ji haka sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam" mahaifinsa na wurin sai kuma ya juya ya kalli mahaifinsa me yake nufi ina so amma ina tsoron mahaifina haka ne ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara cewa da shi ka musulunta sai ya ƙara kallon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin jinya sai ya juya kuma ya kalli mahaifinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya daga kai ya kalli mahaifin shi da kansa ma'ana magana ce da ake cewa body language kenan ka tuna alaƙa ta da kai ni ne dai annabi nan da kuke ta cutar da ni ban kula ba ni ne wanda kuka muna namun ni kuma na kyautata muku ni ma yau ga tawa bukatar ina so ɗan kai musulunta kallon abin da yake faɗa ke kenan a zuciyarsa da ya kalli annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kunya ya kama shi sai ya kalli ɗan nasa da ke jinya ya ce da shi a tsaya abal qasim ka yi ma baban qasim biyayya musulunta ɗin na haƙura shi ne sai ya musulunta riwayoyi guda biyu wata riwaya ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a wurin Allah ya dauki ran wata riwaya aka ce ya fita ba jimawa sai Allah ya dauki ran shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rinka daga hannuwansa yana buga cinyarsa idan balarabe ya haka yana nufin abun al'ajabi da ban mamaki da ban sha'awa ce alhamdulillahi ladi anqadahu minan nar na gode wa Allah madaukaki da ya kubutar da shi daga gaban wuta gashi zai wuta a kafirci amma Allah ya taimake ni ya musulunta sahabbai sukan ce abun mamaki in kuna so ku ga dan aljanna da bai taba sallah ba to wannan yana ci <laughs> zai je aljanna ra alkiyama ba sallah ba azumi ba zakka ba aikin haji wannan zai ƙara nuna miki ni'imar musulunci da yanda ya kamata ki rinka gode ma Allah da yake musulma yake yar uwa mai albarka wannan shi ne kamar yadda muka faɗa wuri na uku da Allah ta'ala ya ambaci neman tsari ne, wannan kuma malamai suka ce waɗannan su ne wurare guda uku waɗanda ba su da na hudu a cikin alkur'ani su ne wuraren da Allah ta'ala yi maganar a nemi tsari a cikin alkur'ani da shi malamai sun taru juna ilimi akan cewa yaushe ne ake yin isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasu kuma wanda shine mafi rinjayar fahimta shine sun ce ana yin sa ne kafin a fara karatun Qur'ani wasu kuma suka ce a'a Allah ce ne wa idan qara'ta al-Qur'ana idan ka karanta al-Qur'ani ma'ana sai ka gama kamar yanzu ya zo sai karanta suratul Fatiha sai ya zo karshe sai mu ji ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma abin da yake asali wanda jamhur suka tafi a kansa shine ana yin isti'aza ne kafin a fara karatun alkur'ani kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi bayani game da sallah kanta da ya ce idan ka tashi ka yi nufin yin sallah to ga abin da zaka ce fa idan qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim ai yana daidai da cewa idan za ka yi karatun alkur'ani to ka karanta isti'aza sannan kuma sai ka fara karatunka malaman tajwidi suna maganan cewa yaya hukuncin karanta isti'aza yake a yayin hada karatu shin ya halatta idan na zo karatun qur'ani in ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kun ga na hada da isti'aza da bismillah da farkon sura suka ce wannan ba daidai bane saboda wanda yake bai sani ba sai ya ɗauka duk aya da yake ka karanta sai ya ɗauka isti'azan ma kanta aya ta alƙur'ani kuma ba aya ba ce ta alƙur'ani suka ce ɗayan biyu ne ko dai ka raba su duka ko ka da isti'aza da basmala sannan ka ɗauki sura daban ma'ana raba su duka a'udhu billahi minash shaitanir rajim na tsaya ko bismillahir rahmanir rahim ita ma daban alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine karshe amma ya halatta ka da isti'aza da basmala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kaga ka hada ne isti'aza da basmala ka cire sura daban waɗannan biyun su suka fi wanda ya bi raba su gaba ɗaya ina fata mun fahimci wannan wani zai ga ah, ana ta bayanin isti'aza tana da amfani tunda Allah ta'ala ya yayi mana kyautanta ko tana da fa'idodi da ake amfana da ita daga cikin fa'idanta akwai hadisin da Sulaiman bin Suraj ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wasu mutane guda biyu sun yi zage gidiya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana sun yi zage ni in zage ka sun zazzagi junansu wane ya zagi wane wane shi ma ya zagi wane wannan sahabi ya ce mu kuma a lokacin muna zaune a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake Ɗaya daga cikin waɗanda suke zagin nan sai shi ya shiru ya daina kula ɗaya, amma shi kuma ɗayan bai daina ba sai ci gaba da zagin ɗan uwan husumanta abokin husumanta saboda tsananin fushi da yayi wannan sahabi ya ce a sai da muka ga fuskarsa ta yi ja saboda fushi da yake tattare da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga haka sai yake cewa id lallai na san wata kalma wanda da shi wannan mai fushin wanda bai haƙura ba yake ta zagi da zai faɗe ta to ina tabbatar muku da Allah ta'ala ya tafi daga abin da yake ya tafi da abin da yake ji na damuwa da bakin ciki a tare da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su wannan kalmar ba wata kalma ba ce face a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine ma'ana duk lokacin da mutum ya ji kansa a cikin tsananin fushi tana maganin fushi da damuwa in ka ji ka a fushi a ga sallallahu alaihi wa sallam ya hana mu yin fushi ko yace la tagba kar kai fushi sannan in kai hukunci a cikin lokacin da kake cikin fushi to galibi za ka ga nadama shine abin da ke biyo bayan hukuncinka wannan shi ne abin da yake sananne to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da a ce wannan mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim lallai da damuwar da ke tare da shi da ta tafi jin haka sahabbai da yake suna son majuna alkhairi sai suka ce da shi ashe ba ka jin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ka daina wannan zagin mana ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma da yake ba shi da rabo yana buɗe baki sai ya ce inni lastu bi majnun ai ni ba mahaukaci bane da za a ce mun in ce a'udhu billahi minash shaitani rajim kaga wannan rashin rabo ne kwarai da a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka bari kuma ka je kai ko ya ce ka yi ka yi dukkanin waɗannan suna haifar ma mutum da rashin rabo da kuma da na sani kamar yadda ya faru ba wuri ɗaya ba a tarihi mun gani manzala sallallahu alaihi wa sallam ya zo wucewa ya ga wata mata tana gurmusu su akan wani ƙabari tana kururuwa tana kuka tana faɗin tabari ta lalace ma'ana tana nuna baƙin cikinta akan wanda ta rasa wanda yake cikin kabarin da wanda ya rasu la'alla mahaifinta ne la'alla mijinta ne la'alla ɗanta ne ko wani makusanci wanda ke taimaka mata take ƙaunarsa yake ƙaunarta Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ga haka sai ya zo ya tsaya kusa da ita ya ce da ita isbiri wahtasibi ke baiwar Allah ki yi haƙuri ki nemi ladanki a wurin Allah tana jin haka kawai sai ta ce ma Allah sallallahu alaihi wa sallam ilaika anni tafi ka ban wani rabu da ni kyale ni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ji haka sai ya ja bakinsa ya shiru sai ya wuce ta sai kyale ta akan kabarin tana ta kururuwar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai ɗanta ko wani ya zo ce da ita kin san wane ne kika faɗa ma wannan magana ta ce waye sai ce to manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kansa annabin Allah ne kin san ko ba zai taɓa zuwa miki da abinda ba alkhairi ba ne a gare ki sai ke zumburta tashi ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce da shi ya manzan Allah ai ban san kai bane kaza kaza a dan yi hakuri ka san halin rayuwa na hakura din sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce da ita as-sabru inda sijmatil ula ai hakuri dukan farkon da kin ga sanda abin nan ya dake ki na ce ki rike ki hakuri da kin yi ina tabbatar miki da mamacin ki ya samu gafarar Allah ke kuma da kin samu lada kuma da Allah ya zama shi ne majibincinki a gidan duniya yadda ba za ki tozanta ba duk yadda kike ganin na kabarin nan gata ne gare ki to zai kai Allah zama gata a wuri ki to amma kuma yanzu kin yi tsarin aikin ki ma'ana bai ce dan wuta ne wanda ya rasu amma dai wannan darajar da da ta hakura za ta samu wurin Allah yanzu fa ba ta da shi ta shi ta rasa shi kamar yadda kuma wata ta karbi abin da annabi sallallahu alaihi ita ma mutuwan ne amma ita kuma sai ta rabauta ita ce ummu salama lokacin da mijinta abu salama ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai mata ziyara yace ya je mata ta'aziyace ce da ita ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace da ta fada ma'ana daga Allah muke kuma gare shi za mu koma Allahumma ajurni fi musibati Allah ka bani ladan wannan jarabawa da musiba da ta daura mu ko wa aqlib li khairan minha kuma ka musanya mun da abin da yafi abin da na rasa zama alkhairi kuma sai ta faɗa haka ita ba ta jayayya ba ba ta irin na wancan mai gurmusu su akan kabarin ba sai ta faɗa kamar yadda Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ta faɗa to amma kun san dan adam da rauni sai bayan ma da ta gama faɗin ne sai ta ce ina ku za ta ga mijin da ya fi Abu Salam. shi kuma wannan Abu na din sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja lokacin da zai rasu lokacin da zai mutu ya tabbatar da mutuwa za ta riske shi ciwon ajali yake kai gab da fitar sai daga hannu ya addu'a ya roki Allah wani abu abin da ya roki Allah ko shine ya ce Allahumma khlif li fi dhurriyyati haka Abu Salama ya faɗa yace ya Allah ka musanya min da wanda ya fi da alkhairi a zuriya na Allah ka kawo wani ya zo ya kula da su ka su tozarta kaga wannan yana nuna zama yayi dani ko an yi zaman lafiya an yi zaman Allah barka miji zai rasu amma yana roƙon Allah ya kawo wanda zai zo ya wakilce shi ya kawo masa wakili a cikin zuriyarsa to bayan rasuwarsa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo masa ta'aziyya ya faɗa masa waɗannan kalmomi sai ta bata ce abu salaman sai ta yi masa da'a duk abin da ya faɗa ta faɗa har sai da ta gama ne sannan sai ta ce wani miji ne ko ya fi abu salama a doron ƙasa ma'ana ba ta tsammanin za ta samu mijin da ya kai mijinta da ta rasa za ta yi haƙuri wannan ya sanya tana zaune sai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya aika yace aje a ce yana neman ta da aure kun ga ko ai ta ga mijin da ya fi Abu Salama <laughs> ko ba haka bane ana babbakan giwa ina ake jin warin bera ai an wuce wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mata wannan to ita kuma ku ji wani imani irin na sahabbai dan dan Allah idan ke ce dama ki tsaya magana an sai ka ce yanzu a daura ko ba haka ba annabi a an gama magana to amma wallahi sai cewa ta yi to amma da Allah a ji a faɗa mishi abubuwa guda uku na farkon su shine ba fa yarinya bace kun ga nuna sabai suna son ya hijabi da Ta tace ba yarinya bace kar ya tsammanin ya auro yarinya yana jiran an gwanci kila ga abin da ba shi ransa ya so ba na ɗaya kenan ba su so ta fitar da annabi kenan na biyu tana da tsiya da abu salama ya rasu ya bari ka za ta ɗauko ana murya amarya amarya a taho da a cika maka gida da yara sannan na uku ta ce tsakani da Allah kada ya rinka ganin ta masallaci ana tilawa ana kala akwai fa abun menene shi kishi kun gani kun sun san tafsir eh akwai kumallon mata kace tana da kishi kada ta zo kun san kishin ne yawa yana bata mu ana son mace ta kishi abu ne mai kyau hatta ummahatul mu'minin iyayen mu'minai ai suna da kishi mun sani ko amma kishin su bai zamto mara ma'ana mara kan gado ba to wannan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba ta amsan da yake shakundum ya mamaye dukkan komai menene damuwarta na farko ya ce rinka muku tambaya in ji da ke dokari bayan tana da shekaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to aje a faɗa mata amsan wannan shi ne, shi ma ba yaro ba ne an girme ta kun ji na ɗaya. sai wanne ne na biyu tana da yaya ya ce to a faɗa mata cewa ai dama an aure ta domin ‘ya'yan ne a tausaya musu wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam leader ne by example ma'ana shugaba ne wanda yake shiga gaba da aiki ba da surutu ba sai menene na uku tana da kishi a shi wannan kam na san ba za ku manta ba da haka ko ban tambaya ba <laughs> na samun ban jena ne. sai sai mata to a gaya mata wannan kishin ta zo gaban shalini ɗan gatan Allah za a roƙi Allah kuma zai cire mata kishi kuma haka aka yi me nake so ku fahimta sakamakon haƙurinta da neman tsarinta da biyayyanta ga allon sallallahu alaihi wa sallama wanda shi wannan mutumin da aka ce shi a uzu billahi minash shaitanir rajim shi ba mahaukaci bane to ga wasu masu hankalin nan da ta faɗa haka sai gashi Allah ya sa ta shiga cikin ummahatul mu'minin iyayen mu'minai kuma qur'ani Allah ta zake cewa annabi auladul mu'minina annabi auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatukum ummahatuhum ummahatuhum na'am Allah subhanahu wa ta'ala yace wato su mu'minai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kusancanta a wurin su fiye da rayukan da ke cikin jikinsu ma'ana da Allah zai ce da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kawo rayukan ku Allah ya ba ku aljanna da za su bayar mazan su da matan daga cikin waɗanda suka yi wannan akwai Nusaiba sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za a tafi yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tafi da ita duk kusan yakokin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko guda hudu daga cikin yaƙoƙi da Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da ita aka tafi aikin ta shine idan an ji ma wani sahabi ciwo su suke jinyar marasa lafiya sukan ƙona wato karmani kamar tabarman ciyawa dinnan, nan tokan sai su samu mara lafiya a inda ya ji rauni sai jini ya kafe wurin ya haɗe har ya jinya ya koma ci gaba da yanki kun ga kenan ashe ana son mata su karanci likitoci tun daga nan ana bukata samu mata wanda suke nurses ne da pharmacist da waɗanda suke kuma medical doctors ne wanda za a samu a cikin al'ummar musulmi wanda za su rinka share ma ƴan uwanmu mata hawayensu ya nuna mace tana yin ilimi kuma mace tana ba addini gudunmuwa mai tarin yawa ban ma mun sani wanda musuluncin nan ya fara amfana da dukiyarta mace ce ba na miji bane ita ce na Khadija ita ce macen da har yau ba a biya ta bashin ta ba sai dai Allah ne zai biya ta abin da ce mana domin ita wahalar kaɗai aka sha da ita ko da aka zo aka kafa daular ma ita ta koma zuwa ga rabbil alami ta koma wurin mai kowa da kowa to wannan nusaiba din sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da aka je yaki yaki ya tsanani daga likitanci da kula da marasa lafiya ta ga yadda ake harin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi sai ta jifa da kayan likitancin kawai ta ja takobi ta liƙe tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai an kai matakin da idan na waiga dama gare ni ita nake gani tana tara duka ita ma tana kai duka dan ta kare ni ya in na juya 'yan magare ni sai in ga ita ce dai take bada da kariya in na sun koma ta dama ya ce wallahi ta koma ta dama ko da aka gama yaki an mata rauni jina-jina an ji mata ciwo an kashe mijinta an kashe 'ya'yanta guda biyu ko guda uku aka zo aka ce da ita tana cikin jini aka ce mijinki ya shahada sai ta ce menene labarin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ga danki ma wani Allah ya amshe shi take ni ina tambayan ku ne menene labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ga danki wani take ina tambayan ku annabi kuna faɗa min 'ya'yana? ina labarin Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana nan cikin aminci yana rayuwa har sai da ta ji muryarsa ta tabbatar yana raye sannan ne sai ta fashe da kuka tana kuka rashin mijinta da 'ya'yanta amma a farkon lokaci tana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ne wurin wannan yakin har sai da aka yanke mata wani yanki na hannunta guda ɗaya ya fita gaba ɗaya kuma sai tsawon rai har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an yi hijira ita bata dawo madina ba ba a lokacin sai na abubakar yana khalifa ana zaune zai rinka tambaya wai ina labarin musaiba ne jama'a wani hali take ciki ku nemo min bayani game da ita daga ƙarshe ne da ta fi tambayar yi yawa sai ta hijira ta koma Madina radiyallahu anha da ta koma Madina sai da Abubakar ya kan tashi saboda girmamawa ya je ziyarce ta ziyara ta musamman wani abun ban al'ajabi da Allah ta'ala ya sa a tare da ita na bisharar da ya mata a duniya shine wannan hannun da aka yanke duk yadda mutum ke tsananin rashin lafiya in ta shafe shi da hannun ya warke ke wannan Allah ta'ala ya sa shi a tarihin rayuwarta kafin ta bar duniya wannan ke nuna adil al mumin wannan bushara ne na kusa da Allah ya mata kafin na aljanna to kaga ashe muminai na gaske suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam gudunmuwa a jiya da yau in ce a yau suna taimakon duk inda suka ji sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta samu matsala suka yi kokari suka yi gudunmuwa haka in sun ga addini na bukatan taimako to ba sa yin kasa a gwiwa Allah ta'ala ya taimake mu kamar yadda muka faɗa mu a nan wannan isti'aza shine ina neman tsarin Allah ina neman tsari daga wurin Allah dangane da abin da ya shafi shedan wanda ke kurarre daga rahama akan kare cutar da ni a addini na ko kuma a duniya ta sannan ina roƙon Allah ya katange ni ya kare ni daga aikata duk wani abu wanda shi dan ya umarni da shi ko ya faɗaitar da ni akan aikata shi kuma kar Allah ya bar min aikata abin da shi baya so wannan mun sani dan yana ma mutum kulle kulle masu tarin yawa kamar da inganta hadisai za mu ji a wasu wuraren insha Allah wannan shine bayani dangane da abin da ya shafi isti'ada sannan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman mai gamamman rahama wanda rahaman shi ya shafi kowa da komai ma'anan kowa har da wanda ba musulmi ba yana amfana daga rahamar Allah idan sama za ta zubar da ruwa ruwa baya tafiya je gonan liman kadai yake zuwa gonan fasto za ka ga ruwa kwanci a gonan liman za ka ga ruwa kwanci a gonan fasto idan liman ya sa kwayan masara a ƙasa da sunan shuka ya samu buhu ɗaya kamar haka idan fasto ya sa shi ma sai ga ya samu buhu ɗaya nan cikakke haka ne ko to wannan shine ma'anar ar-rahman mai rahama inda Allah ya so sai ya ce idan mumini ya sa zuma a bakin sai ji zaki idan kafir ya sa bakin sai ji daci da bauri ya tofar da shi dan zai iya faruwa haka kamar yadda Allah ta'ala ya jarabi mutanen fir'auna sai sun ɗibi ruwa za su sha sai koma jini da Allah ya so duk zai iya ba wanda ba musulmi ba haka amma kuma sai Allah ya bar rahamansa a sake shine ma'anar ar-rahman amma iyakan wannan rahaman da yake mutu a nan gidan duniya ar-rahim mai jin kai ga muminai kaɗai a gidan lahira idan an je lahira kuma to a nan ne Allah ke bambanta zari daga abawa a nan ne ake gane waɗanda suka rabauta hakikanin rabauta Allah ya yi haka a gidan duniya na farko saboda rahamarsa ga waɗanda ba musulmi din ba ko sa yi tunani su zo su musulunta sannan ya yi haka domin ya nune musu talala da su samu dama na tuba kuma ya nuna mana duniyar nan ba a bakin komai take ba da sai duniya ƙarshen cinyewa ce to da ba za a bar kafirai su amfana da komai a cikin rayuwarsu na nan gidan duniya Allah ya dakar da mu saboda haka ne ya kwa masu albarka faɗin bismillahir rahmanir rahim kusa abin da ya kusa kenan a takaice malamai sun faɗi cewa Allah ta'ala ya buɗe surorin qurani da "Bismillahi rahmanir rahim dukkan su sun yi tarayya akan cewa na cikin suratul nahl fa innahu min sulaiman innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan ta cikin suratul nahl malamai gaba daya sun yarda cewa aya ce ta alkur'ani ta zo a cikin aya karara innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan fadin bismillahir rahmanir rahim ta suratul nahl dukkanin su sun yi tarayya akan cewa wannan aya ce ta alqur'ani daga nan sai suka karu juna ilimi wasu na cewa waɗannan na farkon surori da muke gani su ma ayoyin Alƙur'ani ne wasu suka ce a'a ba ayoyin alqur'ani ban. wasu suka ce ayoyin alkur'ani ne inda ma dai ja'in ja'in ya fi ƙarfi shi ne wadda take su farkon suratul fatiha wanda suke farkon suratul fatiha musamman wanda suke amfani da eh, mushafin madina ko wanda aka ji da rasmi usmani a farkon fatiha idan akwai qur'ani irin sittin a hannunku ku duba za ku ga bismillahir rahmanir rahim inda aka rubuta a farkon suratul fatiha a gaban shi za ku ga an rubuta lamba ɗaya ma'ana ita ce aya ta farko amma idan kuka buɗe wanda ke farkon suratul baqara kuka kalla bismillahir rahmanir rahim za ku ga ba a yi masa lamba ba wannan na nufin cewa alwayar hafsu da kuke amfani da ita bismillahir rahmanir rahim na farkon suratul fatiha aya ce mai zaman kanta an fahimci wannan ko amma da za ku buɗe ƙur'anin warshu shi kuma kun bude bismillahir rahmanir rahim din farkon suratul fatiha za ku ga ba a rubuta mata aya ba amma idan ka tafi can gaba siratal ghairil maghdubi alaihim alaihim a daidai nan za ka ga aya ta shida ne wala dalil ita ma aya ce mai zama kanta wanda a wannan na hafsun ghairil maghdubi alaihim wala dalil aya ɗaya ce amma riwayar wasu an raba ta biyu wannan Shi shine abinda malamai suka yi magana akai da ake so mu gane a takaice shine suratul fatiha ayoyinta guda bakwai babu malaman da suka yi sabani akan yawan adadin ayoyin suratul fatiha sai dai wasu na cewa ayan farko ta bismillah ce ayan farko wasu na cewa a'a ghairul maghdubi alaihim nan ma aya ce wala dhalil ita ma aya ce idan ka ji ana ce ce ku ce akan matsayin abu ya nuna wannan abun babban saboda haka sai ku gode ma Allah madaukakin sarki ta hanyar yawan karanta wannan sura din musamman yawan yin nafil fili na sallah da zai baka damar karanta ta da yawa kuma zai baka damar yawan tattaunawa da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani a jiya. To ina ganin yanzu mun isti'aza mun yi mene? Mun yi bismillah ko? to ina ga sai Allah ya kai mu kuma gobe sai mu shiga sura kenan sai mu takaita a nan saboda mu samu mu karanta littafin da ke gaban mu insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh